Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata 22 ga watan Oktoban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyina za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci, amma kafin ku ji mu ga kanun labarai. Wani da jami'in diplomasiyyar Amurka zai bayyana gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban ƙasa Donald Trump na majalisar wakilai. prime Minister kasar canada justin trudeau ya yi da'awar samun nasarar zaɓe da safiyar yau talata inda ya lashe zaɓen wa'adi na biyu a babban zaɓen ƙasar kasar kenya ta ƙara tabbatar da shahararta na samar da fitattun 'yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya To bayan ku gaba jan labarai za ku ji cewa ambaliyan ruwan kogin Komadugu ya wanda ya batse ya jefa dubban mutane yankin difa cikin mawuyacin hali. A jimillance mutum dubu suke cikin matsala yau wa'yansu sun baro gidajensu kuma sun yi asarar duka abinci da gonakansu madalla bayan haka kuma za mu kawo muku hira da muka yi da gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Mutawallin Muradun akan matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na dakile ta'addanci a jiharsa. sa. a koyaushe tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jiha wasu 'yan arewacin najeriya mazauna birnin lagos kuma sun nuna gamsuwansu da matakai da gwamnatin zamfara ɗin ke ɗauka akan magance matsalar tsaro a jihar da jihar take fama da ita mustapha nasiru tsari kuma na tafi da shirin noma tashin arziki da kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. wani daɗaɗɗen jami'in diplomasiyyar amurka zai bayyana a gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban ƙasa donald trump na majalisar wakilai akan zargin cewa shugaban ya hana kasar ukraine tallafin soji har sai kasar ta bude wani bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden da kuma ɗansa william taylor babban jami'an ofishin jakadancin amurka a ukraine zai ba da shaida a sirrance dangane da ɗimbin sakonnin karta kwana da sauran jami'ai suka bayyana damuwa akan matakin na fadar white house taylor ya rubuta cewa san bai kyautu ba yadda aka hana tallafin tsaro domin taimakawa gangamin siyasa shugaba trump ya yi zargin cewa biden ya yi barazanar janye damar bada wato bashi ga ukraine har sai an dakatar da wani bincike da ake yi akan zargin rashawa a wani kamfanin iskar gas da ya ɗauki ɗansa hanta aiki ba a sami kwakwarar shaida cewa joe ko kuma hanta biden sun aikata laifi ba to amma ana kallon tuntubar wata ƙasa ta waje domin bankaɗo laifukan abokan hamayya a zaman katsalandan ga zaben shugaban ƙasa wanda laifi ne da ke sa a tsige shugaba prime ministan ƙasar canada justin trudeau ya yi da'awar samun nasarar zaɓe da safiyar yau talata inda ya lashe zaben wa'adi na biyu a babban zaben ƙasar bayan jam'iyyarsa ta liberal party ta sami lashe mafi rinjayen ƙuri'u da za su bata damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki hukumar watsa labaran kasar ta kanada ta ruwaito cewa 'yan jam'iyyar ta liberal sun kama turbar lashe kujerun 'yan majalisa 157 ƙasa da 170 da ake bukata domin kasancewa mafi rinjaye a majalisar kasar mai wakilai 338 wannan yasa sa trudeau zai kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar new democrats wacce ta kama hanyar lashe kujerun majalisar 24 trudeau ya faɗa cewa 'yan ƙasar ta kanada baki ɗaya sun yi watsi da bambance-bambance sa'ad da yake jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka tattaru domin murna a shirya kwatar yakin neman zaɓensa a birnin montreal shugaban kasar amurka donald trump da ya yi ta samun sabani da trudeau akan lamuran kasuwanci da sauyin yanayi ya taya prime minister murna a shafin sanar a akan abin da ya kira nasara a babbar gwagwarmaya jam'iyyar adawa ta conservative a ƙarƙashin shugabancin andrew shear. tana kan hanyar lashe kujeru 121 duk kuwa da samun mafi shahararrun ƙuri'u fiye da miliyan shida idan aka kwatanta da na jam'iyyar liberal ƙuri'u miliyan biyar da dubu ɗari to amma kuma a jawabinsa na amincewa da sakamakon zaben regina shia ya ce sakamakon zaben gargadi ne ga prime minister cewa jam'iyyar conservative ce za ta karbi mulki nan gaba kaɗan kuma a shirye take da hakan a zaɓe mai zuwa Ƙasar Kenya ta ƙara tabbatar da shahararta na samar da fitattun 'yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya sadda a watan nan dan kasar wato 'yan ƙasar Eliud Kipche da kuma Bridget Kosgei suka kafa sabon tarihi a tsere a ƙarshen mako. tseren wato tseren gudu muhimmin al'amari ne a ƙasar da ke gabashin nahiyar afirka inda masu shirya gasar ke baiwa 'yan kasar ta kenya damar kintsawa domin samun armashi fiye da mutane dubu biyar ne suka yi rajistar shiga gasar tseren daban-daban a wannan shekara masu shirya gasar na daukar gasar a matsayin wata hanyar samar da kwararru Ya ce mun yi ƙoƙarin ganin cewa ƙananan 'yan wasa ne suka fi yawa a gasar. Mun sami kimanin ƙananan masu tsere 2,500 kuma tabbas zan ce ƙasar nan za ta sami samar da gogaggun 'yan tsere da za su wakilce ta gasar dai ta soma kankama yayin da 'yan wasa da dama ne ke bukatar wakiltar kasar ta kenya a wasannin motsa jiki na olympics na shekara ta 2020 a kasar japan a wasannin na shekara ta 2016 'yan kasar kenya sun lashe lambobi 12 daga cikin 13 da aka bayar a kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A kasar Birtaniya yunkurin prime minister kasar Boris Johnson na fitar da ita daga kungiyar tarayyar Turai ta EU na fuskantar muhimman kuri'u biyu a Majalisar Dokokin kasar a yau Talata. 'Yan majalisar za su taru da yammacin yau domin amincewa da kudurin dokar janyewar wanda kuma zai tabbatar da amincewa da yarjejeniyar janyewar ta shugabannin kasar ta Birtaniya da kungiyar ta EU. idan kudirin dai ya sami amincewa johnson ya faɗa a jiya litinin cewa al'ummar ƙasar ba sa buƙatar duk wani tsaiko haka ma shugabannin nahiyar turai ya ƙara da cewa a yi kawai a ranar 31 ga watan nan na oktoba kowa ya huta a ƙarshe jami'ai a arewacin afghanistan sun ce mayakan taliban sun kai farmaki a wani ofishin jami'an tsaro da suka kashe akalla 'yan sanda 17 tare da jikkata wasu da dama munanan mummunan harin wanda aka kai cikin cikin dare a yankin ali abad da ke gundumar kunduz mai fama da tashe-tashen hankula ya kuma yi sanadiyar mutuwar shugaban sansanin na 'yan sanda a cewar wani jami'in gundumar da ya nemi a sa kaya sunansa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a jamhuriyar Nijar ambaliyan ruwa sakamakon mahaukaciyar batsewar kogin Kumaduga da ta tilastawa dubban mutane a jihar Difa kaura daga gidajensu a wani lokaci wanda rikicin Boko Haram ya haddasa koma bayan tattalin arziki a wannan yanki da noma da kiwo da kamun kifi ne a matsayin madogarar jama'an lamarin da ya sa 'yan majalisun dokokin yankin suke kira da a tallafa wa waɗannan mutane da bala'in ya ritsa da su. wakilinmu a birnin yamai suleiman mani bar na dauke da karin bayani a taron manema labaran da suka kira a nan birnin yamai wakilan al'ummar difa a majalisar dokokin ƙasa sun nuna damuwa akan ɗimbin asarar dukiyoyin da kogin na kumadugu ya haddasa tare da tilastawa mazauna wasu manyan garuruwan yankin ficewa daga matsugunansu kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawun haɗin gwiwar waɗannan 'yan majalisa madam ali maryama ibrahim garurruka tun daga maine komin kin maine in ka kama har aka tai komin kin difa komin kin shatimari kuma ruwa yana nan yana hayowa alhali tsakiyar watan nuwamba lokacin nan ne da ruwa yake zuwa da ƙarfi amma yau kwam komi ya sake gashi nan yau mutane suna cikin halin ƙaƙa suke gonakai duka ruwa ya mamaye su mutane duk sun bar su. mutanen da suka bar garurukansu in an ɗauki kominikin shetumari dubu da sattin cikin difa dubu hudu da dari da goma a maini tsorowa mutum dubu goma sha takwas da dari da uku a jimillance mutum dubu ashirin da uku da dari biyu da sattin da uku suke cikin matsala yau wa'yansu sun baro gidajensu kuma sun yi asaran duka abinci da gonakansu. Sakamakon lura da yadda abubuwan ke ƙara tsananta a wannan yanki ya sa 'yan majalisar soma kiraye-kirayen kai ɗaukin gaugawa. Muna kira da gwamnati da masu hannu da shunu su kawo duka ƙoƙarinsu game da wannan halin da 'yan difa suke ciki don a ɗauki matakai don saboda a samu solution matakai game da inda za a sa al'umman nan da suka baro gidajensu a samu wurin da za a sa gidajen da za a saka su kuma a ɗauki matakai yadda za a kawo musu abinci nan take a ɗauki matakai yadda za a kare lahiyarsu a kawo musu ruwan sha a sa su dai cikin dai hali da za su samu su zamna kahin wannan ruwan ya janye yankin difa mai makwabtaka da kasashen chadi da najeriya na fama da matsaloli masu nasaba da rikicin boko haram yau shekaru kusan hudu lamarin da ya hana wa jama'a gudanar da ayyukan da mutanen yankin ke dogaro a kansu wato noma da kiwo da kamun kifi yayin da hada-hadar kasuwanci ke tafiyar hawainiya saboda dalilan tsaro duk da irin matakan da gwamnatin Nijar ke ɗauka don baiwa jama'a damar kai da kawo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuma da la'agai da Sule Mummuni Barma. Yayin wata ziyara da ya kawo a dan Amurka gwamnan jihar Zamfara bello muhammad mutawallin maradun ya mana bayani akan matakan da gwamnatinsa take dauka da dakil ayyukan 'yan bata gari a jihar sa da ma sauran jihohin arewacin najeriya ga dai bayanin da ya mana a koyaushe tunanin wannan gwamnati shine ya za ta yi a kare rayuwa ta al'umma ta wannan jiha don haka muna nan kuma ana nan ana bincike mai tsanani wanda an kuma fara samun kan zaren abubuwan da abin da ya faru in allah da kuma duniya za ta ji abin da ake ciki wannan abin yana da nasaba da siyasa ne to ko ne dai tunda ana bincike in an kara bincike za ku sa abin da ake ciki to akwai shawara da masana ke faɗin cewa idan ka duba um, jihar zamfara ta iya bakin kokarinta ta hana miyagun ayyuka amma su waɗannan 'yan ɓata gari sun koma jihar katsina haka haka suna fushi shiga wasu jihar me zai hana eh, gwamnoni a arewacin najeriya ku haɗa kai ya zama da idan za a ɗebe ko kuma za a kori su waɗannan 'yan ɓata gari su fice a ko'ina eh gaskiya yanzu duka muna haɗe domin ba daɗewa ba mun je mun wani taro a maraɗi da ni da shi gwamnan katsina da kuma gwamnan sokoto kan do sha'anin tsaro kuma allah da yanzu idan mun koma akwai taron da za mu yi a zamfara na gwamnoni na shiya arewa wanda za mu sha kamata mu yi shi kafin mu zo amma saboda wasu gwamnonin ba su don haka yana tabbatar mu al'umma cewa allah da za a yi tanadi na kwarai wanda allah da arewa za ta zauna lafiya menene muhimmin batun da za ta tauna a wannan zaman da da kake cewa za a yi eh, muhimmi shine na kowane ya san wani mataki zai ɗauka kowane gwamna kowane gwamna na da nashi matakin da ya dace ya ɗauka sai mu doki mataki daya mutanen nan mu neme su lokaci daya mu yi magana da su lokaci daya kuma mu nuna musu mu abu guda mu babban bukatar mu shine arewa ta zauna lafiya domin in kan lura duk mu ne wa mu. ba hausa fulani duk abu guda ne haka Allah ya kaddaro mu haka muka tashi don haka babu dalili za mu zo muna kashe yan uwanmu babu dalili za mu zo muna kyaya da yawan mu babu dalili za zo muna hasada yan uwanmu idan duk mun ba wa'annan abubuwa yana tabbatar maka Allah da arewa za su zauna lafiya menene sako ga ainihin mutanen jihar zamfara sakona shine in kara godiya da addu'o'i da suke yi a koyaushe da kuma fata alheri ga wannan gwamnati kuma alhamdulillah su suna tasiri kuma ina tabbatar musu da cewa duk zuwan da muke fita kasashen waje muna fitowa ne akan tabbatar da cewa mun samu abubuwan da za su zo su kara gyara rayuwar al'ummar jiha da kuma tsaro ingantacce a wannan jiha don haka muna iyaka kokarin mu ba dare ba da rana mu tabbatar da cewa mun samu abubuwan da za mu kawo na cigaba a wannan jihar tamu ina godiya ga al'umma jihar zamfara gabaki su mazan su da mata yara da manya kowa da kowa da mutanen najeriya gabaki ɗaya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban najeriya gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawallin muradun kenan wasu 'yan arewacin najeriya mazauna birnin lagos sun koka akan rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin najeriya musamman zamfara da jihar sokoto da neja a wani taro manema labarai yayin da wasu su suke yabawa matakan da gwamnonin suke dauka wasu kuma sun ce akwai bukatar a ƙara daukar matakai don saboda a magance wannan matsalar tsaro a yankunan wakilinmu babangida jibrin na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.

a taron manema labarai da wasu 'yan kungiyar ta arewacin najeriya suka gudanar wasu sun yaba da matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaro yayin da wasu kuma ke kushewa a kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar zamfara ta kafa ya mika rahotonsa inda kuma ya ce ya samu sarakuna da iyayen ƙasa da masu sojoji da 'yan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar to koya 'yan arewacin najeriya mazauna lagos ke kallon wannan lamari alhaji umaru na gogo sokoto shine sarkin kasuwar alaba da ke Legas. A wannan bayani na tsaro a Arewa wato gaskiya abin ba bai da ma baya mu da sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewa tsaro ko ina saboda ina ganin in baka manta ba yawancin eh, law enforcement agency namu ko kuma sojojinmu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa idan aka ɗebi 'yan arewa yanzu kamar mutanen kano aka ce kano an samu matsala aka ɗauki mutanen kano aka kai wurin nan mutum ya san uwa ta za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayan shi za a kashe duk da na san duk najeriya ne to wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga dan dan arewa mutum nawa ne dan dan kaduna mutum ne dan kano mutum ne dan a ɗiba a kai can wuraren su ka gani wallahi wannan ba zai faru ba sannan basarakin da aka haɗa kai da shi aka yi aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba daya sannan wayannan jami'an tsaro da ke ga maka wayanda an ce da su ciki in ka duba in wallahi ka duba ba za ka iske yan jihar ne ba su sauran 'yan arewacin najeriya mazauna birnin na Legas da ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da harkokin tsaron a yankin arewacin najeriya to sai dai a ta bakin wasu 'yan arewacin kasar irin su malam bello lukmanu dan sado akwai bukatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar domin ci gaban jihar ta zamfara da kuma yankin arewacin najeriya da ma najeriya baki daya gudanar da bincike sun isar da nasu bincike wanda suka yi wanda kuma ba mu ji har yanzu wani mataki da gwamnati ta dauka ba duk da mun san ita gwamnati ta san abin da take kuma wanda yake jagora a jihar nan mutum ne mai ilimi da habaka da kokari don mun yaba da kokarin shi kuma jagora ne na kwarai to amma ana cika nan gaskiya matsalar tsaron da ke da mu jihar Zamfara ba abu ne wanda ya shafi a cire wani a yi wani ba ƙara jefa gwamnatin cikin wata damuwa da wani rudani yanzu dai a da jihar zamfara da jihar katsina da ma jihar kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro babangida jibrin murai amurka daga legas. to a gaida babangida jibrin sai dai kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashe hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe goma sha ɗaya ne da kuma minti goma sha takwas na safe ga kuma shirinmu na gaba masu rari asalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji halin da ake ciki akan bunƙasa noma a jihar Yobe, daya daga cikin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. Kuma ya zama kamata ya zama cewa manoma su rinka samun taki akan lokaci, su samu iri ingantacce, sannan kuma hallau ya zamanto cewa yadda za su samu bashi ya zamanto cewa ya zama mai sauƙi. Daga bisani kuma za ku ji ci gaban bayanin manomi Shamsu Umar mai Fulani akan tallafin noman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta baiwa manoman ƙasar. In dai har da gaske ake za a yi wannan abu, tabbas da yanzu tattalin arzikin Najeriya ta bangaren noma ya ci gaba ya bunkasa Duk da haka mun san kokarin gwamnatin tarayya, to wasu 'yan tsirarin nan da suke matsala yanzu in kaje za ka gano suna gina gidaje da manyan motoci da dukiyar al'umma. A yi saurare lafiya. To madalla bari mu ɗauko shirin da bayanin liman galadima guru shugaban wata haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar yobe akan yadda za a bunƙasa noma a jihar wato bunƙasa noma a jihar yobe abu ne wanda yake gwamnati dole ta tashi tsaye ta taimaka wa manoma yadda za ta bunƙasa noma bunƙasa noma dinnan kuma ya kamata ya zama to cewa gwamnati tana da tsari tsarin nan shine idan an muka duba jihar yobe duk da cewa muna a wajen hamada ne amma akwai wasu bangare na jihar yobe wanda su hamada ba ta shafe su sosai ba kuma ƙasarsu za ta iya ɗaukan noma wasu abubuwa waɗanda yake masu inganci sai ya zama to gwamnati ta tsara wannan ta ce wannan bangare ku ba da ƙarfi a noman abu kaza saboda ƙasar ku za ta fi karɓar wannan abu wancan bangare ko kuma ku ba da ƙarfi a noman abu kaza wanda ke kasar gurinku za ta fi wannan na biyu ya kamata a ce jihar yobe ta kirawo dukkan tsofaffin shugabanni na ma'aikatar gona da na muhalli da masunta wato masu kamun kifi da kuma shugabanni tsofaffi na ainihin eh, ma'aikatar dabbobi ta zo ta tara su ta samu experience inda suka yi wa jihar yobe saboda na san irin wani mutanen hakikanin gaskiya suna da wasu abubuwa da duk sun riga sun yi a da yanzu ake zuwa ake ta sake faɗa su idan ta tsara yan ainihi cikin jiha din to za ta samu abubuwan da za ta yi ta tsara harkar nomanta ba mu ce kawo profesoci a jami'a abin wani abu ne mai illa ba amma su su zo su zamanto kawai su ne masu jagorancin yadda za a yi a yi al'amura din to saboda kai wannan shine ina so ina ga za a fi kasa kuma ya zama kamata ya zama to cewa manoma su rinka samun taki a kan lokaci su samu iri ingantacce sannan kuma hallau ya zama to cewa yadda za su samu bashi ya zama to cewa ya zama mai sauki kuma bashin na ya zama to kada ya zama to cewa kawai an je an siyasantar da shi ya zama to cewa an nemi shugabannin manoma sun san kuma manoma na ainihi kuma san cewa waɗanda za su iya bin wannan abun ba wai za su iya zuwa su je su kwamtar da abun bane ne. To bari mu tsaye da liman galadima a nan sai wani mako cikin ikon Allah za mu ɗora amma yanzu bari mu koma can yankin puntuwa. domin jin ci gaban bayanin Shamsu Umar mai Fulani a kan shirin nan na tallafawa manoman shinkafa da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi. Gaskiya mu muna da tabbacin gwamnatin tarayya wata goma da ya wuce baya ta saki kuɗin noma wannan shekarar. illa iyaka dai an rike su ne an ajiye su bankuna ana cin interest kuma duk da haka interest din ma bai ishe su ba yanzu ina mai tabbatar maka yanzu wai a yanzu ake magana za a bada kayan noman wannan shekarar na damuna bayan damuna ta kare kaga ba noma bane ba yanzu sai a bibiyo kuma talaka a ce mai da rancen da aka bashi kaga ba a san yadda za a ba in dai har da gaske ake za a yi wannan abu tabbas da yanzu tattalin arzikin Najeriya ta bangaren noma ya ci gaba ya bunƙasa duk da haka mun san kokarin gwamnatin tarayya to wasu 'yan tsirarin nan da suke matsala yanzu in kaje za ka ga suna gina gidaje da manyan motoci da dukiyar al'umma ba ganin wannan za a ce kamar ko hasada ce ta shigo ai ba magana hasada idan yanzu aka zo a matsayina na dan funtuwa fai funtuwa aka kama ni zan iya lissafa zan iya kai gidaje gida wanda ga yana an gina shi wanda ka san tana aka same su wannan abu ne ga yana a fili ba wai abu koyon al'amari bane kamar irin wannan noman shinkafa da muke gani shi ba ganin ta wannan bangaren ya fito ko ko wani bangare ne wannan to bangaren noman shinkafa koma da yau na bangare to ai kuma gata nan duk kuma ta yi albarka ta yi shinkafa ta yi albarka amma ba da noman shinkafa bane inda da noman shinkafa ka dogara ba za ka yi ba talaka ne je ya san yadda ya nemi abin shi noma shinkafa shi wallahi ba tallafin da ba bashin da gwamnatin da ta bada bane inda dan ta shine da shinkafa ba a noma ta ba duk wani wanda za ka ga yanzu ya kai shinkafa shi kasuwa wanda ya noma ne da gumin shi ya san yadda ya nema ne ba amma ba wai da wannan kuɗin bane ba to ba ganin ma bashin nan kamar kara maku gwiwa zai yi tunda har ka ce akwai yadda ma kuke yi ku yi to me yasa za ku dogara dole da wato ni yanzu matashi ne kuma na san akwai matasa masu zumma cewa suna son su wannan noma amma ba su da jari inda an ba su jarin daidai lokacin da ya kamata da sun yi noman kuma suna da zuciyar yin shi a cikin rai amma ba su da za su to yadda abin ya taho a gwamnatin tarayya da a ce abin ya tafi kai tsaye yadda ya kamata ina da tabbacin cewa da an yi abin yadda ya kamata da yanzu shinkafar da ake noma a Najeriya da yanzu 'yan Najeriya ma ta yi masa yawa sai mun da su kasashen ketare yanzu so kake nan shugabanni a ja hankalinsu ko kuma a ja kunnensu ko kuma dai a cire su ko me kake eh, nufi ka san ɗan Najeriya wani in ya ce a cire su zai ga kamar ina bakin ciki to ni a tsari irin na idan mutum ya ba daidai ba a cire shi a canza idan ma za a canza kuma ni a canza tsari ma gaba daya wani ya daina shiga tsakani idan aka tantance ka a bankance an da za a iya baka wannan rance to gwamnati ta san yadda za ta yi ta baka abin ya zo dangas magana wai a sai kayan noma a baka ma bai taso ba muna da kamfani kaga kamar yanzu a kunto muna da kamfanin taki a inganta mana kamfanin takin mu sannan a ba talaka kuɗi bashin ya taya sai takin da kanshi ba magana bata lokaci da wani nuku da sai ga an yi abin yadda ya kamata kuma ya kasance tun watan ɗaya na sabuwar shekarar nan a kasance zuwa na biyu an sallama manomi To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda da ma Zahara Dini Sani Funtuwa da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuma da la'agai da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. kuma na farko a yau ya fito ne daga Dauda Hudu a jihar Yobe tare da Buhari Yahaya shi ma a jihar Yobe sai kuma da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu miƙa yabo tare da jinjinawa zuwa ga jagoran siyasar Najeriya baki ɗaya da kuma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso bisa namijin kokarin da ya yi na buɗe makaranta ta koyon aikin jinya ta mata mata zalla a jihar Kano wato mahaifarsa. Sannan za mu yi amfani da wannan kafar mai albarka mu miƙa saƙon taya madugun murnar cika shekara 63 da haihuwa. Hakika yana da kyau na siyasar Najeriya ku yi koyi da irin tsarin siyasar kwankwaso. A ƙarshe muke addu'a Allah ya ƙara wa kwankwaso lafiya amin. Sai kuma saƙo na gaba daga Dauda Garba unguwar Jaji tare da Albash mai caji garin Jambiri sai kuma da Alhaji Haruna Bibi ya tarmasuwa inda su kuma suka ce zuwa ga muryar Amurka muna muku sallama a yau mun shigo cikin wannan shiri ne domin mu tunatar wa shugabannin yanki karamar hukumar gamawa da kewaye da su taimaka su gyara mana wutar lantarkinmu da ya taso daga garin Dambam zuwa garin Jambiri kuma har ta wuce har tarmasuwa domin bana kimanin shekaru biyu kenan bamu da wutar lantarki to sai kuma sakon hajiya gambo maman gusau zaria inda ita kuma ta ce sakona zuwa ga mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ne muna buƙatar samun sauyin rayuwa a cikin kasafin kuɗinka na shekarar 2020 domin a kowace shekara sai dai mu ji ana maganar kasafin kuɗi a sararin samaniya kawai mun kasa bambanta baccin makaho to madalla mun kuma gode da ko ku ci gaba da kuma da sakonni. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai kawo takaitattun labaran duniya. wani daɗaɗɗen jami'in diplomasiyar amurka zai bayyana gaban kwamitin binciken yunkurin tsige shugaban ƙasa donald trump na majalisar wakilai akan zargin cewa shugaban ya hana ƙasar ukraine tallafin soji har sai ta buɗe wani bincike akan tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden da kuma ɗansa prime minister ƙasar canada justin trudeau ya yi da'awar samun nasarar zaɓe da safiyar yau talata inda ya lashe zaɓe wa'adi na biyu a babban zaɓen ƙasar bayan jam'iyyarsa ta liberal party ta sami lashe mafi rinjayen kujeru da za su ba ta damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki kasar kenya ta kara tabbatar da shahararta na samar da fitattun 'yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya sa'ad da a watan nan wato 'yan kasar 'yan kasar kipce da kuma bridget cosway suka kafa sabon tarihi a tsere a karshen mako wato tsere wani babban muhimmin al'amari ne a kasar ta da ke gabashin nahiyar afirka inda masu shirya gasa ke baiwa 'yan kasar ta kenya damar kimtsawa domin samun armashi to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can dare za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin shi murtala faruku yana da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da kuma injiniyan mu na wannan la'asariya mr rob baba ya ko makiri ne daga nan washington nake sallama da ku amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa